ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Ta ƙi zama aure kashi na uku. Babu jima ya dawo riƙe da plate, wata 'yar shinkafa ce kamar na roƙa, sai wani kofin lemo da goron ruwa mai yawa. Yaya, wannan ba zai je min ko ina ba iya harshe na zai tsaya masu kuɗi kaɗan suke ci ki yi cin masu kuɗi ko biki gaida restoran ɗin yake ba ya zare min ido sannan ya tafi ya banna a gurin ba dan kar mutane su kalle ni ba da ba zan ci abincin nan ba wannan ai rowa ya yake min a gurin aikinsa na daure na kai zuciya zuciyata nesa na cinye abincin nan tas ko shinkafa ɗaya ban bari a gurin ba lemon ma duka na shanye sannan na ɗauki ruwa na sha kamin na miƙe tsaye sai gaya ya zo yana kokarin ɗauke kayan har da goran ruwan na sa hannu na ɗauke abuna gudun sai da hali ya sa bai ce min komai ba ya shiga ciki da kayan ba jima ya fito sanye da kayansa na gida ya riƙe hannuna muka kama hanyar fita me zaki da goran ruwan wani wani irin ƙawanci ne nur da allah ki aje wallahi ba zan jefar ba ai ba kyau wulaƙanta ruwa kuma ai siya muka yi ba sata ba yana jinsa yana jin tsaki amma ban jefar da ruwan ba ko ba kuma kowa ya gani zai san na ci abinci a gurin masu kuɗi ma haka nake ganin suna yi suna riƙe goran ruwa a hannu idan suna yawo sai da muka fita gate ɗin gurin gaba ɗaya sannan ya tambaye ni me ya kawo ni yaya kuɗi na zaka ka bani bikin salwa zan je ɗari bakwai ɗin da ka ara za ka bani abuna ya daka min tsawa ba salwa ba kwai yanzu saboda bikin wata salwa kika ɗauko kafa kika zo har gurin da nake aiki har da aron kuɗin na fef kuma sau nawa zan biya ki bashin ki nur shekaran jiya nan kin karɓi ɗari biyu last week na baki ɗari uku ɗari biyu kawai kika biyo ni kuma yanzu kin hauna fef da ita gashi nan kin saka ni siyan plate ɗin abinci dubu biyar sakar ya yarinya kawai ban san lokacin da na tsaye da tafiya da nake ba na dube shi yaya wannan abincin da naman kahiran ne dubu biyar kan bala'i wallahi ana zalunci a duniya kuma ni kuɗi na ɗari bakwai ne da yarda Allah ba zan sake rantar ki ba ke idan aka ari ki babu zaman lafiya kuma sai ki dinga ƙari saboda baki tsoron Allah yana masifar yana tare mai adaidaita yadda fuskarsa ta haɗe sai ka rantse da Allah ba shine yake ta tarairaya ta a cikin restaurant ɗin ba kuma wannan abincin da kika ci bashi ne sai kin biya malam wurna road ya ƙarasa yana magana da mai adaidaita sawun yaya ba gida za mu je ba ban sani ba kuma Allah ya sa mu je ki zubar min da mutunci mu koma gida ki ga yadda zan miki wulakanci to wai ni na ce ka kawo min abinci ba kai ka bani dan kanka ba to me yamma na masifa kuma saboda ɗari bakwai kika zo har gurin aiki na kuma idan ban kawo miki wani abin ba abokan aiki na za su yi ta gulmata kuma kin bani tausayi dai da farko ban yarda na sake cewa komai ba domin abu ne mai sauki ya sauke ni a hanyar ya tafi ya bar ni na lura ba karamin hawaye ba irin wannan masifa da yake ta min kamar ni na ce ya bani abincin dan da muka shigo unguwar mai adaidaita bai tsaya ko ina ba har sai da ya yi buƙaci hakan gaban wani katin gida ya faka ya ya fito ya saka hannu a aljihu ya ciro kuɗi ya ba mai a daidaita zai wuce da ke gida ina jin haka ne saurin fita daga cikin nafef ɗin na fare masa magiya ina kuka har ga Allah ba zan yadda ya shiga wannan katin gidan ba ba tare da ni ba ko ba komai ai zan ba idanuna abinci yaya ka yi haƙuri don Allah kar ka ce ya wuce da ni gida tare da kai zan tafi don Allah yaya ka yi haƙuri na yafe ma ɗari bakwai ɗin ka yi haƙuri ya kaji don Allah ba biki zaki ba na fasa ya tsaya yana kallo na kamar wanda ya rasa ya zai yi da ni ni ko sai roƙonsa nake ina magiya kamar wadda za a saka a cikin wata ni'ima gana haka yasa ya sallami mina fef ɗin ya nufi get ɗin gidan da ke rufe kwankwasawa ya aka buɗe masa farin get ɗin muka shiga ciki yana gaisa da masu tsaron kofar ga lalane ina tafiya ina kallon yadda gidan ya tsare da abubuwan gidan saman har hawa biyu gashi komai na gidan fari ne tun daga motoci har fentin gidan wata babbar kofa ya nufa ya danna dobel sannan ya ja ya tsaya kallo ɗaya ya min na nutsu da kyau na sauke kai, na ƙasa ba sai ya tana min ba ni ma ina ganin yadda komai yake a tsare na san gidan masu alfarma ne wata 'yar lokuta yarinya ce ta buɗe mana kofa fara ce sol babu alamar ƙashi a jikinta tsokoki ne suke tarawa kamar wata tufa tuni babanki na nan Eh, ku shigo yaya ne ya fara wucewa sannan na shiga ina maimaita sunan nata da yamin kama da na kafirai su na fara jin sanyin ac na ratsa ni irin tsarin nan na musamman wannan sanyin ya ci uban na wanda na ji a restoran da katon tv na fara arba indiya wanda ke ciki suna magana kai ka ce fasa tibin za su yi su fito ga wani kamshin turare da ke tashi kamar ɗakin amarya ba raina kaina ba sai da na zauna a kujerar da yaya ya zauna wani irin laushi na ji da ban taɓa jin na zauna a makamancin abu na ji haka ba idanuwa na suka ce ko me za su yi ba kallo ba a nan na fara tantance komai na katon falon da ya kasance fari kamar yadda labulayen da kujerun suke wata irin wuta ce a rufin mai bulu sai haskowa take a hankali na sauke ido na gurin matattakala da aka kawata kamar ba za a mutu ba a nan na lura da ƙasan ba tal ba ne ba kuma siminti ba ne wani abu ne mai santsi da ɗaukar ido aka malaya a gaba ɗayan falon har zuwa inda muke zaune ga wani zare-zare da aka saka a ciki kamar maciji yaya yaya yaya na kira sunan shi ina taɓa shi na nuna masa wutar da ke sama tana blinkin na nuna masa tv na nuna masa tile ɗin sannan na matse hannuna ina masa raɗa ac ac ac sanyi daɗi kujera laushi ƙamshi ko ina ko yaya da sauri ya kawar da fuska kamar bai ganni ba Jan kuma ban san abin da zuciyarsa ta raya masa ba. Sai gani ya miƙe tsaye, ya kama hannuna na miƙe tsaye, maka nufi kofa. Ya buɗe kofa ya tura ni waje ya rufe. Ba dan ina da zuciya mai kyau ba, da wallahi na nuna masa tijara na koma ciki da ƙarfi. Daga zuwa gidan masu arziki sai wulaƙanci ya biyo baya. Me laifi na dan naga wani abu ya burge ni. Ina ce ban taɓa gani ba sai yau. Kuma gidan mu ai ba AC. Fankar ɗakin mu ma ta lalace, kullum a zafi muke bacci. a raina ne guntun tsaki ina jin haushi yadda bai bari na ga mutanen gidan ba wataƙila masa ka masa wani abu mai daɗi ya ci shi kaɗai ko mai ma ya zo ya gidan oho ta ɗaya bangaren kuma ina mamakin ina yaya ya san masu arziki haka entrance na nufa na tsaya a gurin na rungume na, tare da gorar ruwa da na yi guziri yana kallon kofar falon ko za a buɗe who is this wani mutum ne a tsaye a gefe yana riƙe da laptop a hannunsa yana kallo na nur na amsa masa ina ɗauke kai irin ɗauke kan da ke nuna fushi nake me kike yi a nan can i help you no ina tare da wani ne wani nabil ok har ya wuce kuma sai ya dawo da baya kaɗan ya kalle ni me yasa ke kika tsaya a waje ke budurwarsa ce gallansa nake jin da yake kokarin kure hakuri na da tambayoyi kamar wani ɗan jarida me yasa kake ta tambaya ta haka kai ne mai gidan nan ko kuma me ya daga kansa ya kalli gidan da alama dai shi ma bako ne domin yanayin kallonsa ya nuna haka a'a ni yaron mai gidan nan ne dama ai baka kama da mai gidan ba ya dan bude ido ya daga gira kaɗan yana kallo na haka ne ke budurwar nabil ce ni kanwarsa ce mun fito daga wani stupid restaurant ne ya ce na rako shi na stupid restaurant tambaya yake kamar mai mamaki shi ma dai da alama ba ƙauye ne kamar ni eh mana idan ba stupid restaurant ba ina za a sai da abinci ɗan kaɗan haka wai a 5k na nuna masa kan a kai fata sai ya murmushi ya kara jiwa da kyau kamar mai jin daɗin zancen abincin akwai tsada ne sosai ni zan iya cinye plate goma ma ban ƙoshi ba sai wani munafikin lemo da ake zubawa a kwaf sai ruwa ga ma ragowar ruwan nan nazo da shi wai yaya na na jefar ni kuwa naki har da wani cewa masu kuɗi wai kaɗan suke cin abinci masu kuɗi ai ba su san darajar naira ba za su je wannan gudun su ci abinci har dubu biyar kazan ma wai dubu goma jifa saboda an raina 'yan najeriya na jaguntun tsaki amma da gaske ke za ki iya cinye abinci plate goma tsaf kuwa ya kale ni daga ƙasa har sama kamar mai auna idan zan iya ci ko ba zan iya ba haka nake ba ki ba sai ci <laughs> na yi yar dariyar kunya kafin na fara ƙoƙarin kare kaina wasa nake na ƙoshi ya murmushi mai sauti sannan ya miƙo min hannunsa ɗaya nice to meet you nur na faɗa masa sannan na duba ko ina na ga babu mai kallo na na miƙa masa hannuna dama can gaisuwa da maza na ɗaya daga cikin abin da yake matuƙar burge ni kai me sunanka karim you can call me karim nice nan gidan kake zama ba sosai ba mai gidan bai cika san ina zama ba ya amsa ni ne kan bai yi mamakin amsar ba ai dole ya wulakanci waɗanda ba su kai shi kuɗi ba ma suna wulakanci balle mai wannan gidan kana gani ka san mai kuɗi ne sosai na faɗa sai ya sake ɗaga kanshi yana kallon gidan not really yana da rufin asiri dai ba wani rufin asiri yana da kuɗi sosai wallahi kai dan Allah wannan gidan bai burge ka ba yayi murmushi a madadin ya amsa ni sai ya jefo mu wata tambayar me yasa kike tsaye a waje da kin shiga ciki kin ga yadda cikin yake ai na shiga fa amma ya ya fito da ni wai kan na masa ƙauyanci bai sake ce min komai ba yana fa kofar ya bude. sai ya juye kalle ni ya min alama da na zo na shiga abin nema ya samu haka na taka na nufi kofar na shige cikin fala sai dai wani abin da ya daure min kai kuma ya bani mamaki miƙewar da yaya na bile na ya zaton ko zai sake kora ta waje ne sai na ga ya na yana miƙa mutumin da ke baya na gaisuwa ranka ya daɗe barka da yamma nabila ya gida lafiya ƙalau oga ban sami zuwa tare da abokan aikina ba in duba ka saboda ina can cikin gurin girki shine na yanke shawara idan na tashi aiki sai na zo na gaishe ka ka kyauta have a seat please ya nuna masa kujera sannan shi ma ya zauna ni dai tsabar mamaki sai na tafi zan zauna a ƙasa saboda kunya da ɗaurewa kai kar ki zauna a ƙasa mana ga kujera ya nuna min kujerar da yaya yake zaune sai yaya ya buge kafata ki gaishe shi mana oganmu ne shine mai restaurant ɗin da muke aiki kulililil na ji ciki na yi wani irin kuka kamar na yunwa har sai da ya kalle ni hakan kuma bai hana ni zubewa a ƙasa na sabunta gaisuwa ta ba ina wuni mun gaisa a waje ai kin tuna tashi ki zauna na miƙe tsaye ina juya na kalli yaya nabil sai ya watsa mu wani mugun kallo na yi saurin sauke ido na ƙasa ina jin kamar ƙasa ta buɗe yin nutse to ai yaya baka gaya min oganka ba ne ta yaya zan yi in sani na yi zaton a zuciyata nake magana ashe ta fito ban sani ba hasai da ogan da ban gama ya dashi ne mai gidan bai bani amsa to me kika yi you are just friendly dice da sauri na rufe bakina wata sabuwar kunya ta rufe ni kama na daga kai ina kallon wata mata da ke sakkowa daga bene babu wani walwala a tare da ita shi ma kuma mai gidan na lura da yadda fuskarsa ta sauya daga murmushin da yake min zuwa na haɗe fuska irin na mazan da ba sa son wasa nabil hajiya ina wuni lafiya kalau ya aiki alhamdulillah ni ma na gaishe ta sai ta amsa min fuska a sake sai dai bata yarda ko gefen da mijinta yake kalla ba shi ma kuma sai ya kamar bisan da wanzuwarta a cikin falon ba ta nufi wata hanyar da nake kyautata zaton kicin ne yaya na ya miƙe tsaye kalle ni ni ma sai na miƙe tsaye Uga, za mu wuce, Allah ya ƙara lafiya ya sa ka fara ni. Amin, na gode. Ni dai ban ce komai ba, na bi bayan yayin ina kallon kofar da matar ta shiga. Nabil, ya ya jiyo da sauri yana kallon ogan nasa da ya kira shi ranka ya daɗe ka koma da ita restaurant za ta zaɓi duk abin da take so nur sai an jima ko ya ƙarasa yana kallona da murmushi a fuskarsa kamar ba shi ba ni ma na aika masa da wani kyakkyawan murmushi mai jan hankali saboda jin daɗin ya ce a bani duk abin da nake so amma oke sa mun gode sosai allah ya ƙara rufe asiri thank you na faɗi ne low voice gudun kar matarsa ta ji ta fito ta ce za ta min duka domin na lura matan auren yanzu ba su da hankali akan mazajensu sai su yi ma mace duka hannu ya ɗago min alamar bye bye sannan na juya muka cire tare da yaya rufe kofar falon ke da wuya yaya ya fara tambaya ta mai nai ban yi komai ba amma yaya baka lura ba kamar baya zama lafiya da matarsa ko yaya janyo hannuna da sauri muka sauko daga gurin wallahi ba don wani abu ba da sai na ce masa ina gyaran aure don na ci kuɗi sosai na ce masa ina ba da shawarwari kan aure kuma yana da kyau ko yaya wani lokuta yarinya yasa ce matarsa ma kyakkyawa ce ko yaya muna tafa ina faɗar abin da ke zuciyata iyakar gaskiya ta. ban sani ba nur ban taɓa sanin baki da hankali ba sai yau gidansa ba ko ina kamara ne har da wani faɗar wai kina gyaran aure saboda baki da hankali shi yasa kika nace sai kin biyo ni saboda ki zubar min da mutunci bai saki hannuna ba sai da muka fito daga cikin gidan gaba ɗaya a raina ina ta ayyana irin takeaway ɗin da zan yi wa rabin raina zafir idan muka koma restaurant ɗin karim bayan fita su yusura ta fito daga kicin ɗin rike da kofin ruwa me za a girka anjima? jima dab za ta wuce shi ta tambaya ba tare da ya kalle ta bai amsa ba a gidan zan ci abincin dare ba ta ɗaga kafaɗinta alamar ko a jikinta sannan ta wuce ta yi sama miƙewa tsaye hannunsa ɗaya aljihu ɗaya kuma riƙe da wayarsa ya fice daga falon ya nufi gurin da ya saba zama sai da isa gurinsa na ya amsa kira na biyu da ke shigowa wayar hello dalin na yi misin ɗinka badly to ya muka iya tunda mijinki ya ƙi barin gari sai haƙuri za mu iya haɗuwa ko yana gari ya murmushi yana shafa sajensa a'a kada mu shiga haƙinsa da yawa kar zunubin ya mana yawa ƙara idan baya gari wannan kina da hujja wataƙila ba yi marmari na yadda na yi marmarin ba ko na yi mana amma dai kar mu wuce gona da iri kin san ai yadda nake ƙaunaki ko kira na ba ka yi karim bai kamata na kira ki idan mijinki yana gari ba akwai abubuwan da na iyakance wa kai na aikata su safina dole mu haƙura da wani abun fa kawai dai baka suna kamar yadda nake son ka shi yasa ya shafa kansa yana murmushi you are the love of my life ke kaɗai kike sa na aikata wani aiki da zai bani zunubi mai yawa safina ke kin sani idan ba na son ki ba zan yi da wata mu'amala ta haɗa da ke ba eh amma sai kuma ta yi shiru kamar wadda ta rasa abin cewa yau na ga wata yarinya mai yanayi da ki har ta fi kyauta da sakarci ma yana magana yana murmushi a ina ka ganta ta tambaya daga ɗaya ɓangaren wani yaro na na gurin aiki ne ya zo duba ni sai ta biyo shi Ina kallon ta ke nake tunawa shiru ne ya biyo baya na tsawon lokaci safina ya kira sunanta ta amsa masa da murya da ke nuna ta damu no wait ba abin da kike tunani ba ne ke kin cika fushi fa ba yadda kike zato ba ne babu wannan a zuciyata har abada sai kaɗai ce ƙwallon ƙwal ta sauke ajiyar zuciya duk ranar da ka so ta karim zan iya mutuwa ba za ki mutu ba saboda ba zan so ba na san yadda kike da tsananin kishi ai zan kiyaye ina fatan haka ina mijinki yake yana ɗaki ni kuma ina harabar gida ne ni ma ina harabar gida amma yanzu zan fita je ki samu mijinki za mu yi magana an jima ok i love you i love you too ya sauke wayar yana murmushi kana ya busar da iskar bakinsa ya sake shafa kansa ya sako wajen sajensa sannan ya juye fito daga gadin ɗin ya nufo cikin gida ganin kofar falon a buɗe ya fahimtar da shi bako ya shigo gidan domin daga shi har matar shi da yaransa biyu ba sa barin kofa a buɗe bai ƙara sabai ji sautin kuka da ƙara mai razanarwa da murya da bai tantance ba haka ya saka shi cire kafa ya shiga falon da sauri yarinyar da ta fita ɗazin ya gani tsaye kusa da kofa riƙe da kai tana ihu yusra na tsaye a gabanta riƙe da glasgow me ke faruwa a nan yarinyar ta jiyo ta kalle shi da sauri sai ta ƙara rushiya da kuka wai daga na shigo ina neman ka sai ta buga min kofin ruwa a kai har ya jini ta nuna masa jinin sai ya juya ya kalli sara wai rashin kunya ta min ta ba shi amsa babu alamar wasa a fuskarta yarinya ta girgiza kai da sauri wallahi ƙarya take ban ce mata komai ba kawai na shigo na ce don allah ina mai gidan nan mijinta shine kawai ta buga min kofi a kai karim ya juya ya kalli sira da ke tsaye rike da kwaf kishi kike kishi ta maimaita tana ja da baya tare da yin dariya rainin wayo kishi dai kishi na rasa kishin wa zan yi sai kai allah ya tsari gatari da saran shuka ta ja dogon tsaki ta juya ta bar musu gurin karim ya kalli yarinyar da jini ke fita a goshinta ya ce me yasa kika dawo yaya ya yi tafiyan shi wai ba zai koma restaurant din ba kuma zai buga waya ya faɗa masa ƙarya nake kar a bani yana ta mun faɗa a hanya kuma ya ce ba zan bi shi gida ba sai dai kowa ya tafiyarsa shi ne ya saka ni a nafef ya ce wai a kai ni gida ni kuma sai da muka yi nisa na cewa mai nafef ɗin ya dawo da ni nan gidan amma ya bi wata hanya da yaya ba zai ganni ba kuma yana waje ban ba shi kuɗin ba. All this long story ban gane me kike nufi ba. Ina nufin yaya so yake na tafi gida ba tare da na karɓi kyautar da ka bani ba kuma ya ce wai ba zai tafi da ni can din ba. Ya riƙe kunkurinsa yana murmushin da ya kusa zame masa dariya. amma ya ma sunanki? Nur, so uku kenan fa ina faɗa maka. Yanzu ba zan sake manta ba. I'm sorry, yanzu mu je a duba kanki. Da juya tana riƙe da goshin ta fita daga fala. Sai ya bi bayanta. Har sun fito entrance ɗin sun nafi gurin mota, ya tuna mukullin baya aljihunsa. nur jira na ana, zan ɗauko na. To, amma kai sauri kar ta fito. Ya yi murmushi, ba za ta sake fitowa ba. Ya juya ya koma cikin falon. kai tsaye sama ya nufa ya shiga ɗakinsa ya ɗauko mukullin ya nufo labulansa da ke zage zai sauka ƙasa sai ya hango nur tsaye a inda ya batta sai ya ɗaga hannu take bakinta na motsi da alama masifa take hakan ya sa shi saurin sakowa dan ya yi tunanin koyi da ce a jikin ƙofar fala saboda ya ga ƙofar take kallo ga mamakinsa sai ya ga ita kaɗai ce take faɗa tana kallon ƙofar fala sai da ya ja ƙofar sannan ya nufi motar ya buɗe sai da ya fara shiga sannan nur ta shiga ya yi sai fice daga gidan Doki yake a hankali yana kallon yadda Nur ta nutsu. San ba za ka ce tana da yawan magana ba ko ƙiriniya. Babu wannan alama a fuskarta da jikinta. Dan nutsatsiya ce sosai idan ba ta buɗe baki ba. Lallai fa, Nur cin kai, Nur ɓaramɓarama, Nur ƙiriniya, Nur rawan kai. To, abokan hira, ga fa yadda tafiyar Karim da Nur ta fara.